أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وآله وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا لهدي بقي ربيع الأول hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da ishirin da takwas ga watan sha biyu 2014 za mu yi karatu na ishirin da uku baiti na 164 shahi na 24 a cikin wannan littafi na da'ul musalli a satin da gabata mun soma wannan fasali na takwas wanda muka yi bayani cewa shine mahi tsawon duk fasilla din nan guda goma sha biyu yana da baiti talatin da uku muka soma magana inda cewa idan mutum ya ba aya guda a cikin fatiha da kuma barin sunna uku da dai sauran bayanai ƙarshen bayani sai aka ce ita ba'adiyya ba ta faduwa amma ba za ta lalata maka sallah ba amma ita kabliya takan haɗi in ba ta kai sunna uku ba to yanzu inda za mu tashi shine inda ƙabliya takan lalata maka sallah domin ta kai sunna uku zuwa sama shine yake cewa amma lazi ɗilo hal qabliyu fa za ka fi salatin ghairi ma bihi wa qala ma ƙaddama aulam ya yaqul mithlu ma'adi كركعة فإن يكن من فردي تبدل إن قراءة أبالا أو انحنى ثم أتم النفلا wannan wurin yana da buƙatar bayani ko a ce shinhida kamin a shige shi kusan wannan bayani da zan yi in allah ya so idan aka rike shi kusan shine karatun gaba ɗai zai ɗauki minti biyar zuwa goma wato inda za mu shiga a yanzu shine ko dai mutum ya bar ƙabliya mai sunna uku ko kuma mutum ya bar wani sashe na sallah irin raka'a ko ruku'i ko sajada wannan ɗaya ne domin idan mutum ya bar ƙabliya mai sunna uku ga wata sallah sai na wannan sallah ya tuno da kuma ya bar raka'a cikin wata sallah sai na wannan sallah ya tuno to duk abu guda ne Tunan abubuwan da za mu yi suna da sura guda hudu ko dai mutum yana cikin sallar farilla sai ya tuno ya rago wani abu a cikin sallar da ta gabata kama a ce tsakanin azuhur da la'asar yana cikin la'asar sai ya tuno ya baro ragowar sallah a cikin sallar azuhur ko kuma a'a ya bar ragowar sallah a cikin wata nafila to kaga yana cikin farilla ya tuno ya bar wani abu cikin wata farilla ko cikin nafila haka kuma yayi mutum yana cikin nafila sai ya tuno ya bar wani abu cikin wata nafila ko kuma ya bar wani abu cikin wata farilla to kaga sura hudu to bisa ga haka idan yana cikin sallah ta farilla kamar misali a ce la'asar sai tun ya bar wani abu a cikin sallah ta farilla ko ta nafila to in an riga an daɗe to sai a taho idan farilla ce yake ciki sai tuni ya bar wani abu cikin farilla in an daɗe ko kuma ya sunkuya zuwa ga ruku'i kawai bale in su biyu ɗin sun faru shine ga daɗewa ga sun kuyawa cikin ruku'i yana cikin la'asar ya tuni ya ba ƙabliya mai sunna uku ko kuma ya ba wani sashe na rukuni irin sajada ko ruku'i ko raka'a a cikin azuhur to in an daɗe wannan sallah ta azuhur ɗin ta lalace ta la'asar ɗin ma ta lalace amma idan cikin farilla ya tuno ashe nafila ta ya bari kuma an daɗe to wannan sallah ta nafila ta yi sannan wannan sallah ɗin ta la'asar ta yi ko an daɗe wannan ɓangare na harko kenan a ɓangaren daɗewa sai mu sake dibin su huska ta biyu idan ba a daɗe ba fa idan ba a daɗe ba kana cikin farilla kamar la'asar ka tuno ka bar wani abu cikin la'asar to a nan guda ɗaya ta lalace don haka ita wannan la'asar ita ta lalace amma za ka sako ta ba tare da sallamewa ba sai ka taho ka gyara wagga azuhur tun da ba a daɗe ba kamar kenan lokaci guda ka yi su to balle idan cikin nafila ne ka kana cikin sallar la'asar ka ba ka yi wani abu cikin nafila ba to anan ko ba a daɗe ba ba za ka sako farillarka ba shi kenan ka ɗai hita batun nafilar sai ka ci gaba da farillarka saboda ba za a kace farilla ba saboda mi saboda nafila to wannan mun ji in ana cikin farilla ne aka tuno an bar wani abu cikin farilla ko cikin nafila in an daɗe hukunci ne daban in ba a daɗe ba hukunci ne daban to sai mu sake dawowa kuma yau kai ne kana cikin nafila kana sallan nafila sai ka tuno ka bar wani abu cikin farilla kamar misali ka ƙare a zuhur sai ka shiga cikin nafila ba'adar zuhuri to kana cikin yin nafilan nan sai ka tuno cewa ka baro ƙabliya mai sunna uku ko kuma wani rukuni a cikin sallar azuhur to a nan kuma an rige an daɗe to tun da an daɗe waccan azuhur ta lalace amma na filaka ka idayinta babu komi domin babu jerantawa tsakanin farilla da nafila don haka nafilarka ta yi ta da ita in an daɗe amma idan ba a daɗe ba har yau dai kana cikin yin nafila sai ka tuno ka bar wani abu cikin farilla ko cikin nafila to in ba a daɗe ba ita wannan nafila za ka sako ta sai ka dawo ka gyara wannan farilla kuma waccan nafila ba sai ka yi ta ba don shari'a ta baka damar ka sake ta sai ka gyara wannan farilla to in kuma cikin nafila ne kuma gashi ba a daɗe ba kenan cikin nafila kabbar wancan abin kuma yanzu kana cikin nafila kuma ba a daɗe ba to yanzu wagga nafila ta biyu ka sako ta ka gyara waccan nafila ta farko to kusan wannan karatu gaba ɗaya da za mu yi shine nitta a cikin wa'annan mentota da fatan sai a kula da kyau to shine yake cewa da yake mun tsaya a ajazul baiti mun yi sadarul baiti tun wancan satin shine inda mun ka aje fa yasqudul qabliyu lal ba'diyu to inda za mu tashi amma allazi yuqbilu hal qabliyu amma allazi amma sallar da take alƙabliyu manto sajada ƙabliya yuɗiluha yakan lalata sallat da kammanto sajada ƙabliya. misali kana la'asar sai ka tuno sajada ƙabliya mai sunna uku a cikin azzhur to inda wagga ka lalacewa sai ce fa zikiru zaka shine tun wannan sajada ɗin ƙabliya wadda kabbaro ina cikin azuhur yanzu kana la'asar kuma ko da ka tuno ta fi salatin ka shiga cikin wata sallah ghairi ma bihi ba wagga da kan manto ba kenan cikin azuhur kan manto amma kuma yanzu ka samu kanka cikin mi cikin la'asar kuma bayan ka tuno kuma ɓala abin ya ja da tsawo kenan an samu tazara to anan ma ƙaddama abin gada ya gabata na sallah waccan zuhur. mubdilun ya lalace gaba ɗai sallar zuhur ta lalace amma banda wuri guda shine inda dama kayi niyyar cewa wagga ƙabliya ɗin ka dama kayi niyyar kame shi ta ba'adiyya don ce ya ce wa sahha in ƙaddamahu au akhara ba'adiyyahu amdan ومنعه يرى أو أخر قبليه عمدا ومنعه يرى شيني وصح إن قدم أو أخير to anan in an daɗe to ita ko wagga wadda kake yi la'asar to ko ita ta lalace saboda akwai wata ƙa'ida mai risala yana cewa wa man zakara salatan fi salatin fasadat hadhihi alaihi duk wanda ya tuna wata sallah yana cikin wata sallah to wannan ta lalace to yanzu tunda an ce muna waccan ta lalace a zuhur to haka ma wagga la'asar ɗin ma ta lalace to nan in an daɗe to sai ce aulam yaɗin amma idan ba a daɗe ba kenan kana sallame azuhur sai ka kabbarta sallar la'asar ya nuna kayi jinkirin yinsu to a nan hukuncinka fa mithlu zikiril ba'adi daidai wa daida shi ke. da wanda ya tuna sashen sallah sai ce ka raka'atin kamar ya mance raka'a ko ruku'i ko sajada kamar dai bayanin da muka yi to anan yana son ya nuna muna da wanda ya bar ƙabliya mai sunna uku cikin wata sallah da wanda ya baro raka'a guda ko ruku'i ko sajada cikin wata sallah duk ɗaya ne don haka sai a lura idan wagga sallah wani yanki ne kan mance a cikinta to in dai ba a daɗe ba to kana iya tahiya ka gyara waccan sallah ɗin ta ɗai ita ce azuhur bayan ka gyara ta a nan sai ka yi ba'adiyya saboda ƙarin sallamar da ka yi wannan kenan bayan haka sai ce fa in ya min fardi idan ya samu kansa wanga abu da ya baro yanzu zai buge gaba ɗai da mance ƙabliyan nan mai sunna uku da mance wani sashe na sallah su ne zai tafi da su bai guda duk hukunci guda ya basu. shine ce fa mithlu daidai wa daida shike ga zikiril ba'dhi ka raka'ati to yanzu zai fara wayancan abubuwan da ni faɗa kamin musuma fassara fa in yakun idan wanga abu da ya baro na wannan qabliya ko na wannan rukuni ya baro shi ne min fardi daga farilla ya baro shi kenan misali daga zuhur ya baro shi kuma ga shi yanzu yana la'asar to sallah sallah kan lalace amma da sharaɗin in a ɓala idan ya tsawaita ƙira'atan karatunsa kenan misali ko da ya tuno wani sashe ko ƙabliyan nan yana karatun sura to a nan in ya ci gaba da karatunsa ya fita batun wancan gyara na azuhur ya ci gaba da karatun la'asar to sallarsa ta lalace in an daɗe in ba a daɗe ba bayani na nan zuwa shine mafomi a win hana ko koya sunkuya zuwa ga ruku'i a nan kan koda ba a daɗe ba misali ya riga ya ƙare fatiha ko kuma koda ya zo an rige an ƙare fatiha sai bil asar to kuma a zuhur ɗin da ya yi ya bar wani yanki a cikinta to maimakon ya hita batun wannan la'asar la'alla liman ne ko kuma mai sallah shi ɗai ne ko ma mamu ne a nan duk guda ne haka ya hita batun la'asar kai ya yarda ya yi ya ɗai sunkuya zuwa ga gyaran waccan azuhur ɗin to sai tashi ɗaya duka ko kuma a'a dama ummi ne bai iya karatu ba dama gaba ɗai ko kuma a'a kurma ne ko kuma bebe ne kaga a nan ba za a yi magana cewa ya tsawaita karatu ko bai tsawaita ba inda za a kama shi da lehi duk sun kuyawa zuwa ga ruku'i kenan wurin aiki za a kama shi tunda a ɓangaren karatu yana da matsala to sai ya duka to a nan ko tsawaita karatu ɗaya kai cikin wannan sallah ta biyu ko kuma dukawa ɗaya kai zuwa ga ruku'i to waccan ta lalace bale in su biyu sun haru ka daɗe kana karatun nan na sura sannan kuma bayan haka kai yi ruku'i to balle in sun haru su biyu don haka waccan ta lalace kuma baka da wagga to anan ya nuna idan huska biyu ce sai fara muna to cikin farilla an ka ɗebo wancan abin to in yanzu na fila ce wa yake yi can za mu cimma in farilla ce dama bayanin da ni tun harko in an ka baro abu cikin farilla to yanzu a nan farilla ce kake yi wata ko kuma nafila ce kake yi to yanzu idan nafila ce yake yi sun sannan idan ita nafila din nan an riga an daɗe haka ta faru bai samu gyara wace ba farilla kila az ta bar wannan yanki kuma yanzu yana da zuhuri to sai zan kuma cikin nafila ne ake kuma ya rige ya tsawaita karatu a cikin nafilan nan ko ya yi ruku'i a cikin nafilan nan ko ya yi su dusu biyu to yanzu tun da waccan ta lalace ita azuhur to nafilan nan in ya rige ya yi raka'a guda to a tamman nafila ida tun waye nafila ta ita ta yi an ce ida tun waye nafila ta yi saboda babu jerantawa tsakanin nafila da farilla don haka ita nafilar ta hita a nan ta yi amma farilla ta yi ta lalace waccan da ya bar wannan abin to sai kuma mu sake dawo wato in cikin farilla ne yake yanzu ha har yau dai abin da yammance cikin farilla ne to mun ji in cikin nafila ne nafilar bata lalace ba tun da an rige an daɗe duk da haka bata lalace ba to sai mu komo in farilla ce yake yi ba to ni a hukuncinta to sai ce wa ya ƙaɗa ulfarda amma zai kace farilla kenan yanzu idan haka ta faru yana la'asar sai ya tuno ya baro wani abu cikin azuhur to kuma gashi la'asar ta yake kaga farilla cikin farilla kenan ma'ana an baro abu cikin farilla yanzu ana cikin farilla to wai kadawul farilla zai kace waccan farilla din ta lalacewa ya kace ta da jin ya kace ta ai ta lalace sannan kuma waccan bai hita ba ta lalace waccan don me saboda an samu dadewa ko an samu sunkuyawa zuwa garku'i balle sun haru su biyu to anan ce wanda aka yi ya kace farilla to ya nuna idan bai yi raka'a ko guda gare ta ba sai ya hita batun la'asar din nan ya tafi ya gyara az amma wal ishfa'u biyun tawa mudib an so shi an so biyun tawa yoshe bi akdi raka'atin in ya riga ya ƙulla raka'a ga wace ga la'asar ya riga ya ƙulla raka'a ga la'asar sannan sharaɗe na biyu wa waƙatin munsahib sannan akwai lokaci mai ƙaƙƙeyar watacce kenan ko da ya kala asar ɗin nan akwai kingin lokaci bai yi ta cikin ƙwararren lokaci ba to a nan ne aka ce maimakon ya batta bata da uwa duk da ta lalace to ya ƙara raka'a guda su kasance biyu in ya so ya tahi ya gyara a zuhur ɗin can sannan kuma ya taho ya sake la'asar ɗin sai a lura to amma a nan idan liman ne ko mai sallah shi ɗai amma in mamu ne babu komi zai ci gaba da bin liman haka nan kuma wagga sallah ta la'asar ɗin ba ta lalace ba amma a zuhur ɗin canwa ya sani ta lalace don haka in yayyo la'asar to mustahabbi ne kawai ya sake yin wannan la'asar can mun gabata wannan matsala wa haka zal imamu wal mamumu fil qat'i wat tashfi'i lil mu'tammu fa huwa yu'idu ba'dahu istihbaba fil waqti law fi jumu'atin tartiba wannan kenan to to biyun tawar da aka ce ayi aka ce banda kuma in magariba ce kenan ka bar wannan matsala a cikin la'asar to sai zan sai da ka fara magariba kuma ka rige raka a guda to ana an san magariba ta lalace kamar yadda wacce la'asar ta lalace to amma ita magariba ba za ka biyunta ba domin ka dai sallame raka'a guda din nan saboda kai ya zan ka yi nafila kamin magariba wannan kenan wannan kenan to idan sallar juma'a ce ko sallar nafila ka rige ka yi raka abin amin ko sallar subahin ka rige ka yi raka'a guda sai ka tuno ka bar wani abu cikin wata sallah kuma an rige an dade to anan in an yi raka'a guda ka ƙara guda sai ta zanna fila ita juma'a in ma subahin ce ka ƙara guda ta dai zanna fila to a can ya ce muna tabdulu in a adala kun san ai magana cewa in ba a tsawaita ba bayani na nan zuwa shine mu sharɗi don haka na abinda za mu fahimta bayani na farko mutum ne ya baro abu cikin farilla ya baro shi hayo ba mu yi magana in ya baro abu cikin nafila ba yana nan ta yi hayo cikin farilla ne to in an ka tsawaita waccan sallah ta lalace wagga ma ta lalace idan farilla ce amma idan nafila ce waccan sallah da aka baro abu ta lalace amma ga nafila ba ta lalace ba to wannan in an tsawaita to sai ce aulam ya dul idan bai tsawaita ba kenan ko da ya tuno sai maza maza ya saki wannan la'asar din ya tafi zuwa gyaran azhur ko kuma walan hana bai duka ba zuwa ga ruku'i yayin da ya tuno to in biyu din nan ba su faru ba to raja shi dawo bizi ga wagga ta farko ita ce a wace azuhur to wace sura za a gano cewa ba tsawaita ba ai babu sallar da babu tazara tsakanin sallah da sallah to a nan inda yake waruwa mutum ne bai yi azuhur da la'asar ba sai game su tare yana ƙare azuhur dinnan sai ya kabbarta la'asar to kuma ya baro raka'a guda ko sajada ko ruku'i ko kuma ƙabliyan nan mai sunna uku kuma yana cikin la'asar ya tuno to a nan in bai tsawaita karatu ba ko kuma bai sunkuya zuwa ga ruku'i ba to a nan kawai la'asar ɗin nan ɗai kawai tan lalace don haka raja ya dawo bizi da wagga a tsorinin tana gyaruwa amma sharaɗi na uku bila salamin kai ya sallame in ya sallame akwai matsala da ya sallame wacce ta sallame As-Zuhur dai don waccan sallama da ya yi ta kuskure ce bata lalata mai sallah ba amma yanzu ya shirya yin wace ta ganganci to inda gangan ya sallame wannan sallah ko kuma bisa ga jahilci ya aza ana sallamewa sallah ta yi ta lalace amma in ya sallame ba da gangan ba kawai ya sake daba wata ba'adiyya ba haka ba'adiyya guda kawai zai in ya sallame ba da gangan ba to shine ce raja'a ya dawo bizi ya gyara wannan azuhur kenan in qabliyan nan ce ta koma raka'a guda don yanzu ba ya qabliyar zai ba haka kuma in ma raka'a guda ce ita dai zai in ma sajada ce ko ruku'i duk dai raka'a guda zai don shi ɗaya ne ya game hukuncin su wuri guda to sai ce bila salami amma kan ya sallame to muslihan alhali yana mai gyara limawaka kuskuren da ya faru na barin ƙabliyaccen a cikin azuhur ko barin wani yanki a cikin azuhur ɗin to bayan ya ƙare yanzu kawai abinda zai yi shine ba'adiyya saboda can ga sallamar da ya yi sallama ƙare ce sannan kuma ga raka'o'in da ya yi ko kuma tsayin da ya a cikin la'asar dinnan don haka duk ƙari ne ya yi wannan da fatan za a kula da shi ƙware. eh raka'a zai kawo eh eh a wagga raka'a gaba ɗaya ta la'asar in raka'a guda in biyu ya sai tuno in ma uku ya yi kai ko hudu ya yi ta rige ta darje gaba ɗaya babu su gaba ɗaya amma yanzu tun da ba daɗe ba zai samu ya gyara wannan azuhur ɗin amma ya sani shi ko bai da la'asar don haka yanzu azuhur ta hita in ya ƙara azuhur to sai ya tuwo ya la'asar sabuwa wannan kenan duk babu su sun darji a sallah sabuwa ai can da an ka tsawaita duk biyu ɗin babu su can da an ka tsawaita ko an ka sunkuya zuwa garkuwe amma yanzu tun da ba a tsawaita ba a zuhur na hita amma dai la'asar babu ta raka'a guda zai kawo mu a zuhur awo ta a zuhur ta zai kawo awo awo ai da ma ka san an ce bai sallame ba bai sallame ba don haka bila salame eh, don haka sunkuyawa ɗaya zai yi zuwa wace zuwa waccan ya gyara azuhur ɗin can connection din wagga da wagga eh eh to yanzu yayi tambaya mai mahimmanci kwarai yanzu misali ita azuhur ɗin can raka'a hudu kai amma kuma cikin raka'a ga hudu akwai ana bin ka kabliya mai sunna uku ko kuma an bi ka sajada ko ruku'i to ai yanzu wanga ruku'in ko wannan sajada ko wannan qabliya sun koma maraka'a to tunda sun koma maraka'a yanzu kawai wagga sallar da kake ciki ta rige ta wace don haka daga yanzu nan tsaye da kake shikenan za ka niyyar wagga raka'a ta azhur da nan tsaye dan nan tsaye kawai ba wani abu za ka yi sai ka yi niyyar gyara waccan raka'a din ta azuhur. bayan an kare ka sallame sai ka yi ba'adiyya za ka yi fatiha kawai za ka yi fatiha in ka yi fatiha sai ka yi abin nan to a nan amma idan baka san kowace bace to za ka dai fatiha amma in ka san cikin masu fatiha ne dama shi kenan in ka san cikin masu sura ne dama kuma shi kenan wannan kenan E, ba sai ka yi kabbara ba can za mu cimma inda mutum idan ya ba a tahiyatu ya rige sallame za mu cimma wurin sura guda biyat tunan duk bayanin ga da muka yi a ɓangaren kana cikin farilla ka tuno wani abu da kabbaro ka bar wani abu cikin farilla amma baka tuno shi ba sai kana cikin farilla ko kana cikin nafila kuma mun ji bangaren tsawaitawa mun ji bangaren da in ba a tsawaita ba to wannan ya kare to sai kuma mu sake dawowa sura ta biyu mai bima ta ƙarshe ko a ce ta ƙarshe to idan wannan matsala a cikin nafila na kabbarota kenan ƙabliyaccen mai sunna uku a cikin nafila na kabbarota ko kuma waccan raka'a ko waccan sajada ko ruku'i a cikin nafila na kabbarota to kuma sai yanzu ka samu kanka a cikin nafila ko kuma a cikin farilla to bayani kan haka za mu ji in an tsawaita menene hukunci in ma ba a tsawaita ba menene hukunci to shine ce zakiruhu wanda ya tuna wannan ƙabliya ko wannan yanki na sallah kuma lokacin da ya tuna min nafli na nafila na yammantu shine ɓantalo kuma bai tuna shi ba fifar dihi sai yana cikin farilla kenan misali kai ne kai kamin a zuhur kai nafila raka a biyu sai kan manto wani abu cikinta ana cikin azuhur sai ka tuno ashe ka baro wani yanki cikin nafilar da kai kamin azuhur to tun da yanzu farilla ta kaka ya tun mu ya ida tun waye farilla a nan in an daɗe in ba a daɗe ba duk ɗaya ne saboda farilla ta fi ƙarhin nafila don haka nafilar ka da kabbar wannan abin in an daɗe in ba a daɗe ba ta yi sannan farillarka da kake a ciki kuma ta yi in an daɗe in ba a daɗe ba to sai ya ce ka in yaɓin haka hukunci shike kamar idan ya daɗe finnafili in cikin nafila shike kuma abin da ya baro cikin nafila ne mun ƙare na farilla in cikin nafila ya baro abu amma cikin farilla an ce in an daɗe in ba a daɗe ba sallah ta yi da waccan da wannan to amma yanzu ka in yaɓun kamar inda ya tsawaita sallah ko ya yi ruku'i yayin da ya baro abu cikin nafila yanzu kuma ya samu kansa fin nafli a cikin nafila to wannan nafila ɗin ya ida tun waye abi ta yi sannan waccan nafila da ya baro ma wancan rukunin ko waccan ƙabliyar kuma ta yi in an daɗe to in ba a daɗe ba don ya ce ka in ya ɗulfin fili, in ba a daɗe ba shine mafumi to in ba a daɗe ba kenan yana nafila kuma ya baro wani abu cikin nafila kuma gashi ba a daɗe ba kenan yana ƙare wannan nafila ya aza wagga to yanzu wagga nafila ta biyu ya sako ta ya tafi ya gyara waccan shi kenan ko da raka a guda yi ya ɗaya maza-maza tun da ba a daɗe ba ya sako wannan nafila ɗin ta biyu ya hita batun ta ta wace kuma ba su yaran ta ba tun da ba da gangan ya hita ta ba ya taho ya gyara wagga nafila wata da ya baro mu wani abu tun da ba a daɗe ba kaga wagga nafila ta ɗai yanzu ka gyara ta amma ta biyu ta lalace kuma ba sai ka meshe ta ba to wannan kenan bayan an yi kira za mu yi wannan baiti guda ne na tunhaya bambancin kamar wurin mi wurin yin sallah to ka san akwai inda an ka ce ana son a tsawaita karatu to inda aka son a tsawaita karatu irin azubur da kuma sallar subahi to yana da kyau ka ja tabara to tabara wace waccan kan lazina zalal Furkana? ko kuma tabara kan biya dihil mulku ina jin wagga ka mai ijihi hudu ko to sai ka ja wagga to domin ƙarin samun lada mustahabbi ne amma idan irin sallan magariba ce wannan kana iya jan lilafi wannan kenan amma idan isha'i ce sai ka ja matsakaiciya misali kamar a ce sabbi inga isha'i ce Allah ta'ala bayan haka sai baiti na ƙarshe Shi ne yake cewa wahal shin sallah ta lalace amma a nan ana bayani ne akan mai sallah shi dai ko liman banda mamu a ciki shin sallah ta lalace bitarki sunnatin idan mutum ya bi sunna mai ƙarfi kuma barin sunan nan mai ƙarfi ta sallah li'amidin ga wanda ya batta da gangan ko kuma saboda rashin sani ya batta shin sallah ta ta lalace ƙauli na ɗaya kenan in yabba sunna guda mai ƙarfi aula ko kuma sallah ce bata lalace ba kawai zai zai zai istighfari auli biyu kenan shin la sujuda ba wata sajada da zai ita ce qabliya saboda ai ita sajada din ana yin ta ne in an ka ba abu ba da gangan ba to ai yanzu da gangan ne ya bar wannan sunna din shin ba sajada sai ka ce ko kuma akwai sajada saboda sai ya zan kamar wata kutsassuwa ta aka yi masa duk an san sunna guda ba a yi mata sajada amma tun da gangan ya batta ga barinta ga ganganci to wannan kauli guda hudu zu taraddudi akwai taraddudi a cikinsa wannan kalima ta taraddudin kusan bayani ya gabata a wancan sati a nan kauli hudu ne kauli na harko na ibnu kinana ya nuna tabbas kwabbas sunna guda mai karhi a cikin sallah da gangan ko da jahilci sallarsa ta lalace ƙauli na biyu ya nuna ya mai da sallah in akwai lokaci ma'ana mustahabbi ne ƙauli na uku ya nuna ya yi sajada ƙabliya amma ƙauli na hudu na ƙarshe shine mahi ƙarhi cewa babu wani abu da zai yi kuma wannan shine ƙauli na al'imamu malik da ibnul qasim da ibnu ata'illahi rahmatullahi alaihi to wannan shi a ƙarshen karatun da zamu aje da fatan babban abin lura shine wannan karatu a fahimce shi kware takan kama haka din ta faru ga mutum shine idan mutum na cikin farilla sai tuno ya bar wani abu cikin farilla ko nafila to sai a lura bayanan da aka yi cewa idan an tsawaita to wannan aka ce da waccan farilla da waccan farilla ta lalace amma idan cikin nafila ne kake to waccan farilla ta lalace amma nafila ka ida tun haye abi ka sun ma'atamman nafila to amma idan ba a tsawaita ba to kawai ka bar wagga la'asar sai ka tafi ka gyara waccan mm, azuhur din tunda ba a tsawaita ba to haka kuma idan ɓangaren nafila ne ba a tsawaita ba to a nan wagga nafila ɗin za ka sake ta sai ka tahi ka gyara waccan nafila ɗin to wannan kenan haka kuma idan abin da ka baro cikin nafila ne yau ba cikin farilla ba ne to in kana cikin farilla to waccan in an daɗe waccan nafila ta yi wagga ma farilla ɗin ta yi amma idan cikin nafila ne kuma an rige an daɗe waccan nafilar ta yi wa gafarin ta to in cikin kuma nafila ne kake sai kabbaru abu cikin me cikin farilla to a nan sai a lura idan an ka daɗe ko ma ba a daɗe ba ɗai in kana cikin ah, farilla amin kana cikin farilla sai kabbur abu cikin nafila to in an daɗe in ba a daɗe ba duk ɗaya za ka ci gaba da farilla ka kuma nafilar ka ta yi to amma idan abin ga da kabbaro cikin nafila ne kuma baka tuno ba sai kana cikin nafila to aka ce in an daɗe waccan nafila ta yi wannan kenan sannan kuma wagga ta yi amma idan ba a daɗe ba sai ka sako wannan nafila ɗin ka gyara waccan nafila ɗin kusan shi a gaba daidai talhisin karatun da muka yi to akwai tambayoyi da aka yi guda uku a rubuce na daidai na tambaya cewa ya bi wani masallaci ana sallah to sai kuma ya kama sautin wani masallaci ma'ana wanga masallaci da ya fara bi da yawa ana samun haka sai zan dai wani sauti ya ɗauke shi kuma sai bi wani masallaci ya faro sallah ga wanga sauti isuwa ga wanga ne sauti to anan sallah ce ta lalace lalle ba ta da gyara wannan ita a tambaya ta farko tambaya ta biyu yana tambaya ne cewa shi ne yana mai cewa ina sallah sai da ni gama amma ban yi zaman tahiya ba bayan bai zama a tahiya tahiyatu ba kuma gaba ɗai ga raka'o'in guda hudu ko uku gaba ɗaya ya musu fatiha da sura to wannan fatiha da sura da kai ma'ana dai kai surori ga raka'o'i biyu na ƙarshe ko guda ta ƙarshe babu komai wannan ma mun gabata shi a cikin wannan karatu din to amma nan wannan zaman attahiyatu da baka yi shi ba kusan wannan matsala ita ta mamu haƙa yanzu to yanzu tunda ita attahiyatu sunna uku ce to sai a diba idan an daɗe shikenan sallaka ta lalace amma idan ba a daɗe ba shi kenan sai kana iya gyarawa amma za ka yi raka a guda a madadinta wannan kenan sai tambaya ta uku ta ƙarshe shi ne yake cewa shi ne ya yi wanka na tsarki to yana iya amfani da wannan wanka ba sai ya yi alwalla ba to wannan yana halatta domin mai askari yana cewa shi wankan janaba wuyu yi jizi'u anil hadathil asghar wa illam yanwihi mana shi wankan tsarki ya isan ma alwala ko da baka yi ne alwala din ba idan kai wankan tsarki ko baka yi ne alwala ba to shikenan kana iya tiya wannan wankan sai ka yi sallah da shi kuma babu komi to amma wannan sifatu ijza'in kenan amma an hison sifatu ikimalin shi ne kai wannan alwala din to amma sharaɗi guda tun harko in ka rage wurin da janabar ta hito ka rage ka wanke shi da niyyar farilla to sannan baka sake mai da hannunka wurin ba sannan baka yi wani abu da zai kare maka alwala ba duk da baka yi alwala din ba to bisa ga wannan sharadi sannan za ka yi amfani da alwallar da a cikin wanka sai ka yi sallah da ita amma da zaran kan rage ka sake taba wurin da ka wanke ki tun farko ka wanke shi ba da niyyar farilla ba to wannan kaga dole sai ka sake taba wurin ko kuma a'a kayi wani abu da zai kare maka alwalla to wannan shikenan bayan ka kare wanka din kuma cikin wanka din ka sake yin wata alwalla wannan domin kai amfani da ita a wurin sallah wallahu ta'ala a'lam na'am eh eh Eh. Eh. Eh. to dalin wani wani masallaci to wani kila bai ji tambayar ba wato tambayar da shike kusan wani yanki ne ga waccan tambayar da aka yi ta ɗazu cewa ana sallah sai ka bar jin sauti na masallacin da kake bi sai ka je wani masallaci ya ce walad dalin sai ka ce amin ko to menene hukuncin sallan mutum to anan kalima ta amin din ba za ta kare maka sallah ba kalima ta amin din da ka ce ba za ta kare maka sallah ba to amma shi ko cikin zuciyarka za a tambayarka da niyyar me kace amin da bin wa. akwai magana wurin wa ainihin kalimar ba za ta lalata maka sallah amma kai ko yayin da ka karbi amin ka ɗauki wani masallaci ne ka ce ma amin eh masallacin da kaka bin sallah sai zan kuma ba shi ba ne kaga kenan ka sake juya mamumiyarka ma'ana bin sallar da kake ka sace jirkita ta ga wani ne wani masallaci to kaga ka koma ba yar gidan jiya wacce son tambayarun haka nan sallah ta lalace amma don wanganiyar kenan wannan kenan alaikun salam mhm. wani eh, makwabcin masallaci yana bin sallah yana gida ne yana bin sallah akwai hadisin da ya nuna la salata lijaril masjidi illa fi masjidin ma'ana ba sallah ga makwabcin masallaci sai ya shigo cikin masallaci ya yi ta ta yi to idan muka diba misbahun rawi na shehu abdullahi nufodi yana cewa wala salata ai lijaril masjidi mudha'afun lil bayhaqi al amjadi yace hadisin nan na wala salata ai li jaril masjidi cewa ba sallah ga makwabcin masallaci yace mudha'afun an raunanar da hadisi kuma ya hito lil bayhaqi al amjadi ga al-imam al bayhaqi al amjadi wanda shike babba ne mai girma maka hadisin da ifi ne abinda aka nihi ba kammala sallah saboda yayin da ka hito a cikin masallaci a cikin gida zuwa masallaci to ka sani dukkan taka guda za a rubuta ma lada ga takin nan guda kuma za a goge ma zunubi takin guda kawai haka kuma na hagu din haka haka haka kai masallaci sanadi haka ma sahaba Allah ka yarda da su gaba ɗaya da suka je ma wannan wanda adda gida kusa ga masallaci sai roshe shi ta nesa ya gida saboda don su kama tattakawa din nan to kaga wal ikita da obihim eh eh eh to ina an ka ce labbalin ba masallacin ka ba jin kai dai kama an ce ji dai kai kama an ce wala duwalina o oh, an ce ina wani masallaci eh. eh oh na gane sai eh. oh na gane na gane oh na gane to kaga yana da bambanci da wancan to in ka ce amin din ba zai lalata maka sallah ba lalle don hitabatun ma ka ce amin duk da ɗumi kai in dai ba da gangan ne albarkacin kana bayan liman to komi ba za ka yi ba sallar ka ta yi duk da ɗumi ka yi ka samu shiga cikin rigar liman amma da sharaɗin in ba da gangan bane bale wani zikiri ita sallah ko ina ana zikiri a cikinta irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da la hawla wala quwwata duk in kai ba za su kawo matsala ga sallah ba amma dai gaskiya barin su yahi wa tarkuhu fiha walau sirran harri wannan kenan barin su din yahi amma in kai ba za su kama matsala ga sallah ba alaikum salam sadaqatu suraqatu ibn malik a'a ba guda bane wanga da yahi shahara wanda ga fatuhu makka yan musulunta ga fatuhu makka wanda har shine wanda ya biyo su annabi sallallahu alaihi abubakar siddiq da har ya rubuta mai takarda din nan har doki ne ya nuce din nan to shine sai bayan an yi fatuhu makka ya gwada ma ma'aiki takardar da abubakar ya rubuta sannan ya karɓi musulunci ana ce masa suraqatu ibn malikin radiyallahu anhu hmm? Eh. Hmm? Eh. eh wani ya sallama eh, eh. sai an kai ta sallamewa ya dai sallame ba ya koma yi to wannan idan haka ta faru ba ma sallar juma'a ba kowace sallah ana sallah sai wani ya sallame ko kuma haka ɗaya rabkanwa ta kama ku ka sallame alhali liman bai sallame ba to anan yana da fuska biyu idan kunka ahamu liman bai sallame ba da baya to ku yi sauri ku dawo a cikin sallah shikenan in liman ya sallame bayan kun dawo to komi ba ku yi sallah ku ta yi lahiya lau shikenan sai liman ya sallame sai ku sallame waccan sallama din da kun kai ba ta da komi wannan kenan to amma idan ko da kun ka dawo liman ya rigi ya sallame liman ya rigi ya sallame sannan kun ka dawo to yanzu a nan an bi ku ƙabliya za ku yi ƙabliya kusan wannan matsala mun taɓa yin ta ba a wuce wata guda ba lalle an bi ku ƙabliya wannan kenan kuma shine ƙauli na al'imamu malik sanadiyar da aka bi ku ƙabliya an samu ragi an samu ƙari na ɗaiɗai tun da ba ku shigo kamin liman ya sallame ba kaga sai da ya ya rigi ya sallame to a nan wannan sallama ta zan me ta zan ƙari bayan ta zan ƙari kuma a nan ai kun rage sallama kun rage sallama ko tunda sai da liman ya sallame sannan kun ka samu shigowa no haka can ga ragi nan kuma ga ƙari to wanda ya rage da ƙari hukuncinsa zai yi ƙabliya haka kabliya ta kama ku amma in kuma kun yi ba'diya din ba zai lalata muku sallah ba in case of eh sai zan tambaya ta karshe ina jin lokaci ya tafi eh alaikum salam eh eh to ga ka'ida idan mutum sai da ya kare magariba gaba ɗaya sai tuno bai yi la'asar ba to anan magaribar ta yi lahiya lo ba matsala sai ya tahiya yi la'asar in ya tahiya ƙare la'asar to mustahabbi ɗaya ne ya mai da magariba in akwai lokaci to amma da ana cikin magariba ya tuno ya bai la'asar ba to anan wa magaribar ta lalace amma ga wata ka lalacewa ga liman ga mai sallah shi ɗai ban da mamu ya samu albarkacin liman in mamu ne sai ya ci gaba da yin sallah te baya an ƙare magariba sai ya taho ya yi la'asar ya yi la'asar to in ya yi la'asar mustahabbi ne kawai ya mai da magariba in ma ya gara ma ba sai ya mai suwa ba ta yi wallahu ta'ala Alam sallu ala nabiyil karim اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Okay.